kama da 'yar kwallo ka sha kallo wanda kaiwa shi zai yi magwalo shi zai yi magwalo rayuwar mu a bar tsoro inda ranka kawai ka sha kallo kawai ka sha kallo ai maka laifi sai a take kai magana ko sai a yi gwalo duk wanda za ka yi wa inuwa burinsa shi ko aika shige rana a inda ranka akwai abun kallo ka tsaya a ciki gani kai ma dar fuska dama ta wuce ta tabarma a inda ranka akwai rigima a ciki ku zo kuma amma me yasa baki daga wayata ba dan na shigo ta ganni me zai faru ai mun riga da mun gama da wannan maganan da kuma ka shigo da yanzu kana can kana hutawar ka. yanzu yaya za a yi kenan yanzu haka zan koma ba zan komai ba mm to ai na gaya maka zan kira ka yanzu bara na je gida salman yana da rana subhanallah shi kam ina ya kai wayoyin nashi ne haka ai ta kiransa bai ɗauka ba Abulya. Yau. Salamu alaikum Salmanu. Ya kai. Ina ka kai wayanka ne ana ta kiranka baka samu ka ɗaga ba. insha Allahu na gansu a bakin titi tsaye da shi wannan saurayi to alhamdulillah ina jiran ka a gurin zuwa sai ka zo insha Allahu sai mun ci mu a a su. kin san dai ba zan zo haka na tafi ba don kin san ba ni da kuɗi. Ok to shikenan bara ga yadda za. ina ina ina leƙawa na ga sun hau mota sun tafi yanzu Limanu maganar gaskiya ka yi wa matarka magana domin wannan abin da take yi ba daidai bane wallahi wallahi baban leda na gansu daga baya sai sun ba lahira sai na kashe su gaba ki ɗayansu in so na ga me zai faru kawai na so na yanke hukunci ne akan abin da ban ganshi da idanuwa na ba sai ga na kyale ta tafi din subhanallahi ta yaya mutum yana aikata aikin barna a ce wai sai ka gani da idanka wani kuskure ne babba fa salmanu bi ma'ana zan iya rantsuwa yarinyar nan matar ka tsoronta kake ji ba tsoronta nake ji ba balle ban taba jin tsoronta ba kawai dai ina son ta ne ka ci gaba ta ni bibi da bi ka ci gaba ta ni bibiyar ta ina so in gani da idanuwa na in kama ta da hannuna tukunna aikin lada aikin lada dole ne kokari akan shi domin na san zan sami lada shiga mota mu tafi shiga mota mu tafi ainihin wannan al'amari ce ta haddin mutum babu daɗi amma inna lillahi wa inna ilaihi raji Salmanu, wancin da yake tuhowa shi ne insha Allah ah! Subhana Salmanu me za ka yi da wuka kuma kashe shi zan yi insha ai bai dace kai mai haka ba abin da ya dace girgadi ya kamata kai mai insha Allah Baballiya, zuciyar da ake cin amana ta farfasa take yi. Ina lillahi wa ina Salmanu magana ɗaya ce, Ni ka zan sanar da shi ya gudu, in sha Allahu ko ni nan samu guduwa zan gudu. Baballiya, babu lokaci musu tsakanina da kai. Ka banda na aikata abin da ya kamata na aikata ko zuciyar ta yi min sanyi. Salmanu! insha Allah a'a ah, ah. salmanu ah, kai ne mace amana ta ku? Mala ina ka sani, ina ka sani. Da ka zo ka rike Na san ka ko ka sani ba shine dalilin haduwar ba. Kawai na so ka sani in na ƙara ganin kana bin matata. Matarka? Wace ce matarka kuma? Oh. Wato suna ma da yawa matan da kake bi kenan ko? Ban san matarka ba ta matarka da na sani. Ba wala ga ma sunanta. Salmanu. Am. Fauziya. Fauziya. Fauziya ita take zuwa inda nake ba nake zuwa inda take ba. Ta zo ko ka je ba shine abin da nake so na sani ba. Ina so ka sani idan na ƙara ganin ka da matata nan gaba wallahi zan kashe ka. ba kawai. Sannan zafin zuciya zai kai ka yabi ruwa kai wani lokacin. Inna lillahi wallahi za ka sani a matsala ni sai in daina alaƙa da kai. Abin da ya bani tsoro tun daga farko ma mamu tana neman ta kama ni shi yasa na ce na haƙura ba wai don abin baya raina ba ne to yanzu ni me kike so in ce miki ke fa kike son abu kika dawo daga baya kuma kika ce kin fasa ni me nawa a ciki to yanzu me kike so na miki ai kin san ba zan iya zama haka ba dan Allah fa zai yake mishi magana ko zai dawo to wannan aiki na ne in dai na masa magana sai ya yadda ke dai kawai duk yadda ake ciki zan nemi to shi kenan sai na ji ok to shi kenan ba Fauziya, wai me yasa ki son zama ƙarƙashin kulawa ta ne kika fi yadda ki rika zama a titi tare da mazan wasu? Haba Salman wannan wace irin magana ce? Kai me yasa kullum a zargi ne Kullum sai ka zarge ni? E <laughs> quindi Haba Salman, ni ce fa fauziyarka wacce kake alfahari da ita. Me yasa kake na bayan bana layin waɗanda suke cin amanarka? Na sani baki a cikinsu. Amma ki ɗauki wannan wai ki saka ta a Na ji maganar da za ku yi da shi. Ka gani ta katse. Ko ta katse dai amma ina sun zai sake kira. kira. Hello, Kawata. Kawata ya ake ciki ne? Ina sauraron ki fa. To shikenan ba matsala sai mun yi sai na ji. Ok to shikenan sai na ji. Duniya tana rudar wasu kan abin da ban gane ba. Ka ganni? Eh, ba na ganin ki. Baka gani ba? Me kaga mene maka? To ta suka zo ka kama ni. Amma fa ina jin magana ki a saitin wannan gurin anan kike. Ai yanzu kana ji na? Ga kiran kina nan. Nan ko? To ta su. Ta. Kin shirya? Eh. Na kusa kama ki. Kuma zan kama ki. a nan sai ta mutu Kina ina son naki ba zan iya ba na da kin cinye to ki abin da za a fita zan yi zan ji wannan alaji sani ni ba babu inda zaka je muna tare da kai a cikin gidan nan harka ce fa ta business ki bari in je in ganshi zale su dauke ka dai za ku tafi gurin yan mata ko ana gane wayan ga a ga inda za ka ka ji wata kenan ni fa duk duniya da ke da gani babu macen da take so na kuma take kauna ta sama da ke ba ki ganna a zuba kamar dankali ba kwaba adalla don tashi mutum da kuma fi mutum a dole mana ai dole kawai mai abin ki zaki sa sai mu zuba tare ni so ko abu da suke gida amma ki sai da rai to zo mu eh mana Rehab, ki samun da nake so da ke? Ko kin san da cewa duniyan nan wata aba ce kankanuwa a wajen Ubangiji, amma a wajen mu adama aba ce babba. Mun zo cikinta ne don miyo Allah bauta. Shi yasa Allah yake cewa, rahim wa ma khalaqta jinnu wal ins illa liya'budu. kin fuskanta ko to shi isa zaman da yake a cikin gidan nan idan kin gyara min lada ne idan na ɓata miki lada ne idan kin dafa min abinci na ci lada ne fa man ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya amal misqala zarratin sharran yara sadaqallahu alazim insha Allah zan ko mai kamata ka daina na Ina son ka fa na aure ka, kai ma kana so na ka aure ni. Me yasa za ka dinga kawo zargi cikin al'amuranmu? Kin san ina son ki, kuma ni sam sam sam sam bana son kullatar ki. Amma daga zarar wani ya zo ya bani labari ya ce min ya ganki tare da wani, sai in ji kamar in kashe kaina. Wa yake gaya maka ya gane da wani Salman? Ki dai a bar maganar nan kawai. Barka na cikin gashinta. Ka, ni ina mamakin mutane. sai su dinga shiga abin da babu ruwansu shi yanzu suna so su shiga tsakanina da abin ƙaunata. da. Shikenan dai kawai yanzu abar magana ai ya wuce babu komai ke yi sanar ya na ga wuka hannunka Allah ne ce ce ku wallahi da na ganki da wannan gayan Allah da yanzu na danna wuya sauka to kai fa ka san yadda nake son ka me zai sa in je in bi wani in barka ai haka ya tayarwa ne sai dai ina ƙaunar ki yadda ya kamata amma kina wasa da zuciyata to ka daina zargi na ni ina son ka ki daina fita ni ma ina son ki <laughs> to na daina <laughs> amma ka dinga wa mai zargi wanda yake kawo maka gulma na ba na so idan ba kya fita waye zai zai kawo gulma ki ki zauna a gidanki mana ina son haka <laughs> Abdul, Abdul ina cikin damuwa. Na gaya maka halin da nake ciki, amma, amma ko ka kula, ko ka samu wata ne, ka samu wata masoyiyar ka manta da ni. <laughs> Haba Abdul, na ke da mijina saboda kai, ina tattalin kaina, duk saboda kai. Amma abin da za ka faɗa min kenan. na ce ka zo gida mu zauna mu yi magana da kai amma ka ki yadda dama haka soyayya ka take to shikenan ina jiran ka Inda ranka ka sha kallo a duniya akwai ban mamaki akwai abubuwan ban haushi. Lafiya lau. shi ai yanzu ni kira ka. Ni da hain na cire ma ne kiran ki. Yanzu dai ka shirya nan da awa ɗaya ka je gidan nan. Eh. In ka shiga layin ka kira ni. Ina wanki ne. Kai kuma fa ka gaji a nan ka je can. Ai ba zan gaji da yawa ba shi da yawa. To ke kenan ne babu matsala. Amma dai an shirya ba kamar irin jiya ba don ba na son wani abu makamancin irin wannan tashin hankali. Baka da matsala jiya ma matsala aka samu amma yanzu an gama komai. Mai gadin ma an aike shi siyo abin da ba zai samu ba. <laughs> ok, to ba damu. Yanzu dai ka zo ɗin da yamma. Ga nan zuwa, ina gama zan zo. Ok. Duniya tana rudar wasu kan abin da ban gane ba, wasu ko suna cutar wasu kan abin da bai ɗore ba. a daɗe ana zancen zuci ba a gane wanne ne ba makiri idan ya yi ha'inci ba za ya gane laifi ne ba ijiya idan ta wadata in har da ranka sai ka duba inda ranka ko ban idanka in an kwaɗe ka ba a yi biyu Yau ina son mu haɗu ko ka zo gida da yamma ko kuma ni in zo gujen ka. Kin san na gaya miki cewa ba na sakina yawan zuwa gurina idan mutane suna ganin ki fa a gaya wa alhaji za a ɓata ki a gurin alhaji fa ni fa auren ki nake son ne kin manta ne. Ok to ba matsala kai ka zo. Shikenan na da kin matsa zan zo da yamma na gama abubuwan da nake a shago zan zo da yamma. Ok sai ina buƙatar ganin ka ma kafin ka zo wato kai baka da buƙatar ganin nan kenan. To shikenan kai zaman ka kawai. na fasa karka zo makiri idan ya yi ha'inci ba za ya gane laifi ne ba ijiya idan ta wadata in har da ranka sai ka duba inda ranka ko ban idan ka in an kwaɓe ka ba aibi ba Hello, Hello. Hello. Hello. Ah, what is going on? A daɗe ana zancen zuci ba a gane wanne ne ba, makiri idan ya yi ha'inci ba za ya gane laifi ne ba. Ijiya idan ta wadata in har da ranka sai ka duba. inda ranka ko ban idanka in an kwaɓe ka ba a aibi ba duniya tana rudar wasu kan a gano inda rai ka sha a kallo ana ta laifi a ɓoye a gano zahirinsa ya yi tsauri wannan da waccan wa'ancan sannu yawa sannu mhm, ya kake da lafiya da amina zuwa a inda ranka na kasa gano gaskiyar danko ya fa tsauri Allahu masanin komai gare ka muka ka awo kuka kar da ka duba ta zurban mu Allah ka mai yawwa na gode wai ba abinci ne? amma kana jin yunwa ne? gaskiya ina jin yunwa To sai dan dafa maka za ka jira. In ba damuwa sai na jira a dafa. Ok to bari in je in dafa maka. Amma kafin nan bari nuna maka ɗaki. Ni so sai ka je ka ɗan yi wanka kafin na gama. Ba ne fi je mu Inda ranka ka sha kallo a duniya akwai ban mamaki akwai abubuwan ban haushi. Har ka gama kenan. Na gama tun ɗan sama kawai ke nake jira. To ka ɗan kwanta ka huta. Nan da 15 minutes abincin zai zama ready. Ok to shi kenan. A wani lemu za ka wani drink za ka sha? Kowane irin abin sha. Amma ba mai kashe jiki ba. To, wani irin lemu ne ba mai kashe jiki ba. Wai kina nufin baki san lemu mai kashe jiki ba? Gaskiya an baki a baya. Amma ba za ki ji a baki na ba ki bari idan mijin ke dawo sai ya gaya miki. to shikenan bari in je in dawo ka to shikenan abincin nan fa zai daɗi. Ai ka bari ka kai bakin ka kaji. Tun baka bari ka kai bakin ka kaji ba. baki mamaki ko? Ai ba ba ta kaɗai kai min ba, ka sa na cikin farin ciki, ban taɓa jin farin cikin da na ji irin na yau ba. da tantama ke kenan ina san ki ko baki a suna, ke ya kamata ne tantama a kanki. Yanzu dai ka zo mu shiga ciki, maganar mu da kai tana da yawa. Inda ranka ka sha kallo a duniya akwai ban mamaki akwai abubuwan ban haushi. na shiga uku yau na shigo cikin gidan masu kuɗin da ba su ɗaga muku ba ake irin rako wannan amma an yi mara haƙuri fauziya hello ya aka kuma hello ina jinki na shiga ukin sana cikin bala'i wallahi na shigo gidan mai gidan ya dawo ah, sai dai idan ba kotai amma mijinta ya tafiya kusan shekara ɗaya yanzu ya dawo sai yanzu ya dawo ina cikin ɗaki a rufe so ne ke na fita dan Allah da annabi ki taimaka min Ga gayi nan zuwa fa yanzu to to dan Allah da annabi ki zo fozira dan Allah ki zo ki tare zan zo mana ka kwantar da hankalinka wallahi kai kafiya zalama ka kwantar da hankalinka idan baka kwantar da hankalinka ba za ka mata abin da take so ba ta fi shekara mijinta baya ne. Wallahi ya dawo, kuma ina cikin ɗakinsa. Ok, to shi shikenan baby ga nan zuwa. To. Ko ba ta kusa da wani. sai dai yanzu eh da sauran kyanki kina da kyau yanzu yiwa ma kyan ya ƙara shi da ne wa kai na ganganci ina ta fushi ina jin haushin ki da ban zo na ganki ba ne babba asara kin kyau <laughs> kana tunanin zan iya rayuwa da wani ne a cikin duniya nan idan ba kai ba kai kaɗai ne ruhin raina ci ƙarya Allah ƙarya ne aiki ne aki ni ne ruhinki kin taɓa ganin ɗan adam ɗin da ya rayu daidai da sakan ya babu ruhi ke sai da kai shekara ɗaya wata goma sha biyu kwana ɗari uku da sittin da biyar har da ƴan kai kina tare da wani shine ake ce ni ne ruhinki haka ke tunani ba ma haka nake tunani ba haka yake ko ki nemo wata shawara kawai dai na yadda an fafara min wuta kawai kin gani kacci ci gaba da rarraina min hankali kawai kin gane ai ba ki ce eh, ni ne ruhinki ai na zama ruhinki ruhinki dai wannan dan gajeren na zauna da shi sama da shekara ɗaya ban bai amfane ne da komai ba hakan ne ya saka ma ya fahimci ban da amfani a gurinsa shi saka ya tsallaka ya bar ƙasar nan ya sau izo ya sauwaƙe mini domin in jin auri wanda raina yake so ba, kina nufin ya tsige miki waɗannan igiyoyin a kan yaman ya kuma yaman ya daɗe mun ba na ruwa in baki lemo inda ranka ka sha kallo kira min shi domin in ji da kunne na mami ki bari mana zai zo ai a akira shi. A duniya akwai ban mamaki akwai abubuwan ban haushi. A ni akan yayi wannan. Hello? Kyau shi yana yin. Iyaka haka ne ajiya. Dama da yamma suka ce su tawo, to ni kuma na tafi wani guri to amma ni ma zan to in na gama. Hajiya Asinatu ce a guri na ɗan zaga baya ne, amma yanzu nan zan dawo ba ta ɗaya haram ba. To, to shi kenan ga nan towa. Duniya tana ruɗar wasu kan abin da ban gane ba, wasu ko suna cutar wasu kan abin da bai ɗore ba. a daɗe ana zancen zuci ba a gane wani makiri idan ya yi hello ƙawata ya aka yi ne wata kisan kowa ya zo gidan nan ta me kenan abdulbasi ne min zuwan bazata da ban bari wancan ya zo ba to yanzu ya za a yi kenan ba damuwa na faɗa wa shi mutumin naki cewa mijina ne ya dawo don na ga yana da zafin kai kar yi min hauka ki kira shi ki bashi hakuri zan san ya zan yi sosai ya fita ina zuwa zan kira ki ya na fuskanka ya canza ko kishi kake kaga na yi waya yau ba ni kishin da nai da can ma ban yi kishi ba sai da na to gidan majinki. ko zan ba yanzu ne lokacin kishin ba to yaushe ne lokacin kishin lokacin da kika gama idda na aure ki ki karama matata yau rana ta ce ban taɓa tunanin kana sa a ranka cewa za ka aure ni ba lalle na tabbatar da cewa kana so na. Na san ki mana dan da nake shiga kowace iriyar gwara ma saboda ki yanzu dai kai takaicewa a ƙarshen ƙarshe me kike so ki ce ko me kike so ki ji. Ina so na sani zaka ka aure ni ko kuma ka samu wata. Wannan amsar ba kya buƙatar ta ba taimaki amfani ba ko da za ki ci bayan na ba. Shi da wannan amsar. Kwa yanzu mu dora. na za a dusa me za a fara a zuba foundation kwai kwai kwai ko ba haka bane ba kenan bani da muhimmanci a gurinka da har za ka tabbatar da aure na tsakani na da kai ba ya muhimmanci bane ko kina da muhimmanci ko ba ki da muhimmanci kina da mana har na zo in na ki gana siyar da rai bai kamata kawai dai amsa ki ba wannan tambayar ki ba amsan nan ki ji ta nan gaba a ko kake so kenan sanar da ke ba abu ne da zai miki daɗi ba ko ba haka ba ba kuma na so ki ji wani abu daga baki na wannan zai so sa miki zuciya shi isa ki ji wannan amsar ba lalle ya miki daɗi ba kawai ki ban maganan nan ko ba haka ba ba a'a ki matsala ta da yarinyar na yan zuciya ce ti tora sai na lallabe ta ban bi ta kai gidan mata aure a'a kuma ita ce an sai auren ba aure akan ta ma ba aure a kaina lallaba ta bai ba aure inda ranka ka sha kallo da zikin banna ɗaki don Allah ne kaɗai babu wani nishaɗi. Da ya haƙuri mai gidan ne ya dawo. Mai gidan? Yanzu ya ga aikin. Amma kwantar da hankalinka yanzu zai fita. Kin tabbata ba matsala. Duniya tana rudar wasu kan abin da ban gane ba. Ina yarinya ta cika matsala wallahi. Tun dazu ta banna a ɗakin nan na yi ni gashi zan yi zaman banza ban yi kuma ba gashi har ne gidan ya da ita ma ba zai buta zo.

Duniya tana rudar wasu kan abin da ban gane ba. Kin san rayuwar da nake kafin zo gidanki? Kin san wace iriyar rayuwa nake da kuma ke ma rayuwar da kike kafin ki zo gidan nan? Kin san wane ne ni? Kin san matsayinki a gurina? Ni ban jawo shi ba, ban ce miki wani abu ba ke da ma ba soyayya ta kai ba ƙarshe ma auren wani kai. sai kawai da kin ji ina waya da budurwa ko wani abu kafin so wata wa na fi so wa na so amma baka fahimce ni ba ne, kai ka san wannan auren ba a san raina aka yi shi ba kawai na bi umarnin mahaifiyata ne na ji saboda umarnin mahaifiyata ke ce ai shi isa matan farko ban yi maki hukunci ba ban kuma ga laifinki ba amma ka faki manta na san ki kina da aƙida ta cewa kina san ki rayuwar hutu da rayuwar jin daɗi idan aka tana wannan ƙudurin naki ai dole ma a ce da sarran naki kika yadda aka yi auren. Tun yaushe nake taimaka ka zo mu yi magana mu san yaya za a yi a kashe auren nan domin mu sake sabon rayuwa da kai. Amma ka ki yadda ta yaya aka ka zo gidan nan ma yau. Eh na ji na ji dini yanzu ba wannan ba yanzu kwai kin san me za a yi. Ni da kai bai wa kanmu uzuri ba. A lokacin da muka tsinci kanmu a cikin damuwa mahaifiyata za ta aurar da ni ga wani mai kuɗi. Babu ta yanda ban yi da kai ba. ka zo ka sanna a ya mace kafin shi amma ka ki to tun da yanzu ga ni ga babu inda zaka je sai ka yi don ba zan ƙara rashin rasa ka ba. Ki ta talla saurara ba ki da hankali ne ya za a yi in yi abin da ban taɓa yi ba ko a mabarki ba zan irin wannan ƙazantar badalla idan na yaka ban miki adalci ba ban girmama ki ba ban kuma girmama soyayyar da muka yi wa juna ba buku da ƙari Ubangiji zai iya yin fashi da ni saboda igiyoyin da aka lallaya miki na aure. Kina budurwa ma ban basi inda da kika aure. Allah kan ma ki ƙara irin wannan tunanin kin gane? Ni kuma haka nake so ka idan baka yi ba zan barka ka taɓa fita daga gidan nan ba. Ki Allah me haka? Kina da hankali Duniya tana rudar wasu kan abin da ban gane ba, wasu ko suna cutar wasu kan abin da bai dore ba. A daɗe ana zancen zuci ba a gane wanne ne ba. Makiri idan ya yi ha'inci ba za ya gane laifi ne ba. yau na shigo gidan masu kuɗin da ba su taɓa ɗaga min kafa ba na shiga uku yau na shiga cikin masifa wallahi fauziya hello fauziya fauziya na ji shiru har yanzu ok insha Allah zan kira ka yanzu to na yi haƙuri na yi haƙuri har yanzu ban samu yadda zan tafi daga gidan nan to in ban yi haƙurin ba ma ya zan yi yana cikin gidan nan ne ma ina ɗakinsa Eh, zan kira. To, to, to, to shi ke dama rashin sanin halin da ake ciki ne, amma tun da ta zo zan jira. Ina jira. Za ka na wayo. Lawa an ɗaga wayan nan ba sai na tabbatar na je gidan. Ka ka zo ka zauna, eh, ka sha kallo. kallo ana ta laifi a ɓoye a gano zahirinsa ya yi tsauri wannan wancan wa'ancan su ma ga can akwai ɗauri a inda ranka na kasa gano gaskiyar dankwata ya fa tsauri Allahu masanin komai gare ka muka ka awo kuka kada ka duba arin zurban mu Allah ka mai da mu dai dai mu ma dama cewa ne bari mu miki bazata san da zuwa me yasa ka dawo baka sanar da ni ba kawai na san kina cikin fushi ne amma an tabbatar min da kina cikin gida shi isa na ce to bar in zo dan na baki mamaki am na yi miki laifi amma ki hakuri matsala ce irin ta aiki na shi isa ta na zuwa amma bari shiga cikin yin wanka shiga cikin ɗaki na ma wanka don na gaji sosai saboda ka mayar yadda ni mara wayo ka tafi daga gidan nan shekarar kaɗai da wata biyu baka kira na ba baka bari ni na kira ka na ji muryar ka ba sai yanzu ka daka cin wai zaka shiga zaka shiga banda ake kai wanka babu inda zaka je <sighs> kinga yanzu ki mai da wukar da take cikin zuciyarki ki zo ki mu zauna so mu kasance cikin farin ciki kullum da kullum tun daga nan har zuwa gidanmu har zuwa ɗakin aurenmu mu kasance a yaushe cikin farin ciki shi sa nake je a rena ko ba a taɓa samun mutum ɗan adam namiji wanda ya so kamar yadda ni nake son ki ba kin yi shiru ko kina ganin baki cancantin gaya miki haka wani ko yanzu kina ji a ranki ban isan zama mijinki bane wace mace ce za ta samu irin wannan daman ta yi wasa da shi kai ka san ina son ka ina kaunar ka bayan da wani burin da ya wuce a ce yau na kasance tare da kai kullum mafarki na ya za a yi na gani tare da kai na ji daɗi shine gari gaskiya ko mm. na da zamu cikin motar nan ba ka fatan hoto da madan sha iska duniya bana to shikenan duk yadda kace mai suna ai ka san abin da kake so shi nake so bara in je in fito mana da abin zama idan na shimfiɗa sai in kira ka to ka eh, kallo ana ta laifi a ɓoye a gano zahirinsa ya yi tsauri wannan da waccan wa'ancan su ma ga can akwai ɗauri a inda ranka na kasa gano gaskiyar dankwata ya tsauri Allahu masanin komai gare ka muka ka awo kuka kada ka duba ta arin zurbanmu Allah ka mai da mu dai dai kin san dai ba na son ganin hawaye na kurara daga cikin idanuwaninki ta yaya daga isowa ta za ki tare da abun bakin ciki wannan ba gaskiya kake gaya mun ba ƙarya kake gaya mun inda kana jin tausayi ba za ka tafi ba za ka tafi sama da shekara ɗaya ba hawaye lita nawa na zubar haba suka ce wacce aka aura maka ni dole kai da kanka ka gani ka gani aka aura maka ne ka raba ni da wanda muka shafe shekara goma muna tare da shi a kake tunanin zan zauna da kai na ji ban kyauta ba kuma hakan ba za su sake faruwa ba kuma na san kin tabbatar da ina ƙaunar ki amma idan na sake yi za ki iya ɗaukan dukkan matakin da ya dace a kaina na ce baka ba zan yi ba ba zan yi ba idan wannan shine kaunar da kake nuna min kiyayye da wanda yake so na yake nuna min fi wanda kaunar da kake nuna min ba zai iya zama da kai ba ka sauwake mu in tafi gidanmu duk wani uzuri da zan yi maka na riga na yi maka shi kana so ka jefa ni a cikin wata irin rayuwa tun ina budurwa ban yi shi ba sai yanzu nake gidanka kake so in shiga masifa kawai ka sauwake mini ba zan iya zama da kai ba ana san wannan kasan abin da kuka yi ba ba wani ba wata matsala yau ya dawo a to ai shi kenan babu da amfani salamu alaikum ok to ba damuwa insha Allah ya na ganka a nan baka je ka buɗe shago ba <laughs> ai aikin shago ya ƙare wanda muke jira ya riga ya dawo bi ma'ana ni fa ban fahimce ka ba au sorry ina so in ce maka yarinyar nan sai na ƙure mata gudu yau sai na tabbatar da ita da wa take mu'amala dan na bata a gida na kuma tabbatar ba ta zauna ba sai ta fita ai kuwa kafa ta kafarka domin na tabbatar za ka iya zuwa ka aikata gaza ka kwana a ciki baballiya babu wanda zan kashe amma idan da ina da bindiga sai na kashe duk wanda zan tare da matata babu kyau irin wannan ka yi haƙuri makama su da hannunmu mu haɗa su da 'yan sanda a kai su kotu a yi musu hukunci kawai da ba za a je kotu ni zan je kotu ashe zai na aikata kawai dan ba zan taɓa ba zan taɓa yadda asirin gidana ya toni ba salman ka kwantar da hankalinka ka daina sa wannan abu a cikin zuciyarka bi ma'ana in dai kana sa shi zai baka matsala ka bari mu kama su da hannunmu a danka su da 'yan sanda a kai su kotu a yi musu hukunci kuliya a musu hukunci shine abin da ya dace fa aballiya garin ɗauko hai'an da ba su kashe min koma wane ne fa duk duniya babu abin da ya fi mutunci na da ta a ko'ina na shiga al hayat international bounces back with a bang this time with a heart-touching series on rape and child abuse <laughs> ta rasa na zai ta samu yanci a ƙasar nan tamu saboda azzalumai sun riga sun yi yawa a ciki ba zai yi mu rinka zuba idanu ana keta harbin ƴaƴanmu da jikokin mu ina tabbatar maka da cewa wankin hula zai kai ka dare kuma labarin bai canza ni da na fi so ka bari mu haɗa ta da ƴan sanda ƴan sanda a sanda me gani haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me kake gani An san fa an ce wai abincin masoyi daɗi ne da shi. Duk ruwan da kuke bi ba su ishe ku ba sai ka zo ka ci amanar yayan abokinka? Komai lalacewar mafarauci ba zai fita daji a masa tsammanin zomo kawai zai kama. abin da zaki mishi na tona mu asiri na shi akasi executive producer Hayatu hayatuddin yakubu su waye suka yi maka wannan raunin da ba za ka dau fansa ba dan allah ki duba baya ki duba gaba tambaya koro ko bara cikin addinin musulunci hakan mu wato kuna ɗaya daga cikin irin maha'intan malaman da ake baku amana kuna cutar da ƴaƴa ko kin manta abin da na gaya miki a baya ne ka san abin da suka aikata a sabu ba ka ɗe fa ƙarya san muku subhanallah duk wanda ka gani a tsakiyar daji cikin dabbobi ya san yadda zai kwaci kansa duk wanda ya zalunci irin wannan sai mu tabbata mun hana shi sukuni a gidan duniya Allah dakata Na gaya ma gaskiya ka iya da wani irin mutum ne kai muku mutum azzalimi. Wani irin mara adalcin mutum ne kai. To duk abin da ka gada mai yi kai na gaji. Kin ci ubanki. Ni kace zagi. Zan zo miki da salon kisa sabanin wanda aka sabe mai taurin kai gari. Producer Yakubu Gwammaja. Babu inda zan je har sai ka sa bindiga ka kashe ni. Domin zafin alburushi ne kadai ya rage wanda ban ji a cikin wanda ban ji a cikin. Directed by Abdul Hamid Abdul Qadir dan Jummai Kabuga. Akasi. Akasi. Eh, ka sha kallo. gano inda rai ka sha a kallo ana ta laifi a ɓoye a gano zahirinsa ya yi tsauri wannan da waccan wa'ancan su ma ga can akwai ɗauri ka na kasa gano gaskiyar dan kwata ya sauri? Allahu masanin komai gare ka muka ka awo kuka kar da ka duba ta'arin zunuban mu Allah ka mai da mu dai dai mu ma mu zama kamar